وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ba mu aika wa wata alƙarya daga cikin alƙaryu wani annabi daga cikin annabawa ba kuma mutanen wannan alƙaryar suka karyata abin da aka zo da shi suka kafirce face sai mun kama su da tsanani da talauci da rashin lafiya don fatan su dawo su ƙanƙan da kai ga Allah su bar abin da suke kai na kafirci da girman kai wannan jan kunne ne ga shawa da dukkan wanda ya kafirci ya karyata da sunnar Allah a cikin al'ummomin da suka ƙaryata